أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واحتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأن قوديا الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على من النبي محمد صلى الله عليه وسلم muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake ba mu a wannan wata mai albarka a kuma daidai wannan lokaci bayan sallar mu ta asuba a kullum inda muke gabatar da karatun alkur'ani mai girma da sauraron saƙonnin ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ke ɗauke cikin wannan littafi mai girman daraja don mu wa'azantar da kanmu mu tunatar da kanmu mu ƙara wa kanmu ƙaimi da izina dangane da manufar da Allah ya halicce mu domin ta ita ce mu bauta mata ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nusar da mu abin da yake daidai ya kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gano shi da kuma ƙoƙarin gyarawa Allah maɗaukacin sarki kai mana muwafaka ka kuma datar da mu a abin da za mu karanta a yau. A jiya cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala mun karkare karatu cikin suratul amfal wanda yau za mu shiga cikin suratul tauba wanda surori ne masu ɗauke da takwanni kusan iri ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kuma ba mu manta ba wannan azumi da muka ɗauka na yau shine azuminmu na ashirin wanda yake nuna mun soma alhinin bankwana da wannan wata mai albarka har an fara sallolin dare na tahajjud wanda kowa ya sani da ya ji an soma tahajjud to ana bankwana da ramadan ke to ya rage wa mutum ya ƙara ƙaimi kwanaki ne da suka fi kowanne tsada da daraja a cikin wannan wata mai albarka Allah ka ba mu ikon cin ribar waɗannan kwanaki Allah ka ɗora mana ayyukanmu a mizanin kyawawan ayyuka Allah ka azurta mu da juriya da jajircewa wajen bautarka Allah ka samu dace Allah ya ce mai a cikin suratu tauba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا المعجز الله وأن الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم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 kama daga suratul fatiha zuwa suratul baqara da ali imran da nisa da ma'ida da an'am da araf da anfal sai kuma suratul tauba sura ce madaniya kaman sauran surori na madina mana surorin da suke dauke da hukunce-hukunce masu ƙarfi na musulunci bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al qurtubi yake cewa sura ce da aka saukar da ita ka cukam a madina sai dai ayoyi guda biyu na ƙarshe wanda suka soma daga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun Alayhi wa anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim da kuma ayar ƙarshe sura ce da take ɗauke da ayoyi ɗari da ashirin da tara don haka ne ma sayyidina usman radiyallahu anhu ya sanya ta daga cikin ɗaya daga cikin surori bakwai masu tsayi sab'u tiwal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haddace waɗannan surori to ya zama malami jarumi daga bakara zuwa tauba banda amfal wacce muka gama abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya tambayi sayyidina usman radiyallahu anhu game da suratul tauba tsakaninta da suratul amfal babu bismillah me yasa babu bismillah sai sayyidina usman ya ce to mu al'umma ce da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba mu oda game da surorin alkur'ani ko sanya bismillah to ita suratul amfal tana daga cikin surori na farko-farko da aka saukar da su lokacin bayan hijira tana daga cikin surorin farko bayan hijira ba wai surorin farko bayan aiko annabi ya zama annabi ba a surorin farko bayan an yi hijira daga makka zuwa madina lokacin da dokoki za su fara sauka na ɗabbaka musulunci a aikace ita kuma suratu bara'a tana daga cikin surorin ƙarshe a sauka Kinan a tsakanin suratul anfal da suratul tauba akwai wasu 'yan shekaru yace sannan kuma duk surar da aka saukar ka cokam ta ƙari in an saukar da wata za a ce to a soma ta da bismillah kafin a ci gaba da rubuta ayoyinta to sai zama suratul tauba da aka saukar da ita annabi bai ce musu komai game da rubuta bismillah ba a kanta har ya koma ga Allah subhanahu wata'ala to ganin cewa suna kamance ceniya da suratul anfal sai na usman ya ga cewa to tunda surori ne masu kama da juna kamata ya su zama suna kusa da juna to amma ba zai iya sa bismillah ba tunda annabi ya rasu ba bismillah bai ce musu bismillah su ba bismillah ba don haka ya batta ba bismillah kuma ya jera ta daga cikin sab'ul tiwal bai sanya amfal a ciki ba tunda amfal bata kai a kirata ɗaya daga cikin sab'ul tiwal ba wannan shine dalilin rashin rubuta bismillah a tsakani saboda annabi ya bar duniya bai ce su sa bismillah ba su kuma ba ta katsalanda su al'umma ce da suke bin oda da dokar manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yau in muka zamanto ahlus sunna na gaske ba su bin doka to ba za a same mu da rudani ba ba za a same mu da hayaniya ba so mu galibi mukan ɗauki lamarin addini wani lokaci da ina ganin ya dace ko kuma al'ada haka naga ana yi to duk waɗannan ba a ɗaukan addini da su addini ma qala Allah wa ma qala rasuluhu sallallahu alaihi wa addini abinda Allah ya faɗa ko manzansa ne a bisa fahimtar waɗanda suka rayu da manzan Allah suka san addinin Allah suka kiyaye shi suka sanar da na baya har ya zo gare mu tun baka bi wannan tafarkin ba ba za ka gane addini ba za ka yi ta baragada za ka yi ta ina ganin kisa malaman usul suka ce al'aslu fil ibadat at-tawaqquf asalin ibada ba ka yi sai an ce ka yi da kayin ƙurin ibada sai ka jira me ake son ka da yi a wannan ibada sai ka yi amma rayuwa asalin rayuwa dama ka yi komai ne kawai tunda Allah ya yi annabi Adam ya so hayayyafa ba doka komai yi ake kuma Allah yake huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ne ya halitta muku komai a duniya komai to dai ba ku komai din kuke amfani da shi to sai da aka yi yawa sai Allah ya fara aiko annabawa waɗanda za su rika seta mutane a abubuwan da aka yarda su yin sai wannan a ce a bari wannan a ce a ci gaba da yi wannan a ɗan mai kwaskwari ma wannan a mai canji da wani da haka da haka shari'a ta dinga zuwa gwargwadon zamani gwargwadon mutane idan zamani ya daɗe da wasu irin mutane har aka samu wasu abubuwa ya canja su ko su ta canja ko rayuwarsu ta canja ko yanayinsu ya canja bayan tsawon lokaci sai a canja wannan annabin da wani da haka da haka har aka zo kanmu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya ba mu alqur'ani daga mu kuma ba wani annabi daga al'ummar mu ba wani al'umma da za a yi mata wani annabi annabin mu shine na ƙarshe daga shi sai alƙiyama shi sa yake cewa babu bu'istu ana wasa'a ka an an aiko ni da aiko ni da tashin alƙiyama kamar yadda ya tsubi biyun nan suke kusa kusa to haka da aiko ni da tashin alkiyama kusa kusa muke ma'ana tun da ni ne annabin ƙarshe da gani kuma ba annabi sai lahira to ai kaga an zo kusa duk abin da aka ce daga kaza sai kaza komi daɗewan zuwan nabiyin da sunansa ya zo ya wuce saboda haka ya rage wa mai aiki ya tsaya ya aiki Allah ya sa mu dace sannan wannan sura ta sauka ne bayan shekara ta tara bayan hijira ana ana ana sauran shekara ɗaya manzo ya koma ga Allah domin shekara ta goma annabi ya koma ga Allah shekaru goma yayi a Madina to an yi zaman Madina an yi yaƙuƙuna an yi fatu Makka a shekara na takwas to shekara na tara bayan an yi yaƙin Tabuka to sai kuma dama an yi fatu Makka gari ya koma na musulmai ya koma ƙarƙashin kulawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an hana ƙazanta a ɗakin Ka'aba da sauransu to mutanen Tabuka da wasu ƙauyuka da wasu al'umma dai da suke zuwa aikin haji a jahiliya sun saba zuwa makka lokaci bayan lokaci to akwai wani lokaci da suka canfa shi na zuwa yin aikin hajji tsirara saboda tsabar jahilci wai don girmama ɗakin Allah ba a so ka zo da wani kaya da ka taɓa saɓo da su da haka kawai sai ka zo tsurar ka yadda Allah ya halice ka ka yi ɗawafi a aikin haji suka nemi izini wa annabi tunda yanzu daula ta koma hannunsa annabi ya ce a ba za a yi wannan shaidancin da ni ba to daga nan da ya yi niyyar zuwa aikin hajji a shekara ta tara sai fata sai turo na abubakar daga baya ya aiko na ali radiyallahu anhu to amfanin turo su kuma shine a yi wa mutane shela duk waɗanda suka zo daga sassan duniya a musu shela cewa an hana abu kaza da kaza da kaza daga yanzu saboda haka duk wani mai mummunan al'ada wani mai mummunar al'ida da wasu abubuwa duk an haramta shi daga wannan lokacin waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko sayyidina ali ce ka isar wa mutane ka karantar da su suratul tauba ayoyi ka karantar da su ayoyi talatin ko arba'in daga ciki su ji bayanan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na jaddada zamantakewa tsakanin musulmai da kafirai da ma munafukai duka sura ce mai kaushi game da masu saban Allah da kuma kaucewa tafarkin addininsa sannan ya ce ka sanar musu la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina lahira fa ta mu'minai masu jin dadin lahira mu'minai dan haka wanda yake so ya ji dadin lahira ya faye imani daga yanzu domin da zaran al'amura sun yi ƙarfi to fa za a zamanto ana zaman kare jini biyu jini daular musulunci za ta yi ƙarfi kuma addini zai yi ta yaɗuwa, wanda ya ƙi karɓa aka masa wa'azi ya yi wurin kai to takobi zai buta kansa sannan wala ya tufu bilbaiti uriyana daga yau ko daga wannan zuwa hajjin da kuka yi ba wanda aka sake yadda ya zo ya yi ɗawafi uriyana ya yi ɗawafi ya yi ya ce zai yi ɗawafi a ka'aba tsirara an soke wannan sannan ya ce wa man kana bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wa ahdun fa ahduhu ila muddatihi wanda duk suka yi alkawari da manzo sallallahu alaihi wa na zaman lafiya ba za ka taba mu ba za mu taba ka ba zuwa lokaci kaza to wannan alkawarin yana nan kar su dauka cewa an kwance shi yana nan sannan wala ya hujjul mushrikuna da amihim hada. kike daga wannan shekara duk wani wanda bai musulunta ba an yanke masa zuwa Ka'aba ba shi ba Ka'aba masu lura da ɗakin Allah musulmai ne innamal mushrikuna najasun fala yaqrubu al-masjid al-harama da amihim hada. duk yana cikin wannan sura saboda haka da aka ji aka yi wannan shela wanda za mu ji duka Allah ya mana bayaninsu a cikin wannan sura to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi hajji shekara mai zuwa ya kuma sumarin addinin Allah gaba ɗaya bayan ya yi wannan ya koma madina da 'yan kwanaki ko 'yan watanni ya yi sallama da duniya duk waɗannan yana nuna shimfiɗa ne na addini ya cika an gama tsara shi zai ɗauke fi. ya rage wanda suka yi riko da shi da ƙarfi kuma su ci gaba da yaɗa shi aka ci gaba da yaɗa shi har zuwa yanzu kuma har ƙiyamu sa'a Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon bin addinin nan yadda yake wannan sura ta sauka a wannan lokaci Allah ya ce min ra'atun min Allah na'am الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الله سبحانه وتعالى barranta ce daga Allah da manzansa mana ba ba Allah da manzansa da alaƙa da kafirci ilal a ahadtum minal ne wannan bara'a wannan barranta ta sauka ne zuwa ga waɗanda kuka yi alkawari da su daga cikin mushirkai daga cikin kafirai masu bautan gumaka waɗanda da kun yi alkawari da su za a zauna lafiya za a yi cakuɗeɗeniya za su zo ka'aba za su yi kaza da kaza duka a daular musulunci to waɗanda aka yi alkawari da su zuwa wani ɗan lokaci za a cika wanda ko ba wani alkawari da su to su sani cewa yanzu fa daula ta musulunci ce ba ba na muna lakum dinukum waliyadin sannan ba za ku kusanci wuraren ibadunmu ba sannan wannan dama na ɗaga ƙafa yanzu za a ɗaga muku ƙafa na wannan lokaci na alkawarin da aka yi da kuma sauran waɗanda ma ba a yi alkawarin da su ba a ba su wani lokaci Me amfanin ba su wannan lokaci duk wani mai sauran ɓirɓishin tarkacensa na shirka na kafinci ya tattara ya yi gaba ya bar daular musulunci a ƙarƙashin musulunci to daga wannan lokacin da aka ba su dama to su yi maza maza su tattara abin da za su tattara shi ne Allah ya ce fasihu fil ard na'am fasihu في الأرض arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allah wa anna Allah ce fasihu fil ardi ta ashhur ku yi walwala a doron ƙasa watanni hudu mana daga yanzu a watan zulhijja a ranar goma ga wata to ya rage a watan zulhijja kwana ashirin to waɗannan kwana ashirin ɗin su ƙare watan muharram ya zo ya ƙare safar ya zo ya ƙare rabiul awwal ya zo ya ƙare su sauran kwanaki goma kuma da suka rage a baya su ne na rabiul sani ko rabiul akhir zuwa ƙarshen kwana goma na rabiul akhir shine ƙarshen lokacin da aka ba su na su kwashe nasu ya nasu a daular musulunci Shi ne fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'alamu annakum ghayru mu'jizillah kuma ku sani ba za ku gagari Allah ba in kun yi taurin kai kun ce garinku ne a ƙasarku ku ne a ba za ku tafi ba to ba za ku fa gagari Allah ba ma'ana Allah zai ba da dama Allah zai ba da ƙarfi da izini na amurkushe ku ta haka yanzu ya rage naku wa annan ba ha mutu lokaci yayi da Allah zai wulakanta kafirci ya tona masa asiri ya nuna cewa lallai musulunci shine addini kuma shi yake so kamar yanda ce wa raditu lakumul islam dina al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina wannan ta goma shin da Allah yayi wa mu'minai kenan a lokacin aikin hajji a ƙarshe-ƙarshe aka saukar da wannan har wata rana wani ba yahuda yake cewa sai na umar kuna da wata aya a alƙur'ani mai girman daraja da ta ɗaga muku kima kimar da ba za ku taɓa samun wata kamar ta ba kuma amma na kan ga kaman ba ku gane ta ba yau da mu Allah ya gaya wa haka da mun riki wannan ranar ranar idi ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau na cika muku addini kuma na dada cika muku ni'ima kuma na yarda da musulunci ya zama muku addini ita ne yafi wannan dadi to saboda haka Allah ya riga ya karɓi ƙasarsa ya danka wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wani shirme an dena shi duk wani tarkace ku kwashe shi tsawon wata hudun nan da sun kare fa tufa kowa zai zai zai ji a jikinsa kamar ana wa mutane wani ne kowa ya yi ƙoƙarin gyarawa ya tarkace tarkacensa ya adana abin adanawarsa ya je inda zai yi shirmansa banda nan wajen banda nan area nan no going area ku san wannan daga nan sai Allah ya ce ni na wa الأكبر أن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم Allah subhanahu wa ta’ala ya ce wa azanin nina wa rasuli wannan wata shila ce daga Allah da manzanka. shine saƙon da Allah ya sanar wa manzo manzo ya gaya wa sayyidina Abubakar aka taho hajji ya turo sayyidina Ali ya isar da shi me ya saƙon ilan nas zuwa ga mutane anan ana nufin annas waɗannan kufar da aka yi da suka saura a garin makka da ma waɗanda suke zuwa daga ƙauyuka yin aikin hajji a kafincinsu kuma an isar da wannan saƙon yawmal hajjil akbar ranar hajji mafi girma ita ce yawmul ashir ranar goma ga watan aikin zulhijja domin a cikinta ne ake yin abubuwa da yawa masu ƙarfi kusan guda hudu a ranar ake jifan shaidan jamratul aqaba a ranar ake yanka ake nahar ake yin hadaya a ranar ake hajji ake yanka ai hadiya nace ko to a ranan ake aski a ranan ake zuwa maka ayi yi tsawafin duk waɗannan ayyuka ne na yawmul ashir to a ranan kuma jama'a suka taru aka tanar da wannan saƙo me ya saƙon annallaha bari'un minal mushrikina wa rasul Allah ya barranta daga mushrikai kafirai haka ma manzonsa ma'ana kenan ba mu ba ku lakum dinukum wa lana dinuna kowa ya riƙe addininsa fa in tuftum fa huwa khairul lakum amma fa da za ku tuba ku dawo musulunci ya fi muku alkhairi da ku tattara ina ku ina ku ce kun bar daular laraba ko kun bar ƙasar makka ƙasa mafi albarka a duniya ƙasar da tun da Allah ya halice ta ya haramta yaƙi a cikinta ya haramta tsintuwa a ciki ya haramta ta'addanci kai niyya ma in kai kai niyyar cutar da mutanen makka Allah ki za mu ɗanɗana maka asaba wa man yurid fihi bi ilhadin minhu nuzikhu min azabin ali ka kudurta a ranka ma kana so ka cuci mutanen makka garin makka Allah ki za mu ɗanɗana maka azaba mai raɗaɗi saboda haka da aka zo aka ce addini ya karɓi ƙasa mafi sauƙi ku musulunta mana Allah zai karɓi tubanku Allah yana farin ciki da mai tuba fiye da yadda shi ɗin ya tuba domin yawan Allah ya shirya da kai ka gane abu za ka ji daɗi a ranka Allah da sa ajalinka ya zo a bisa kafirci ba shi sa duk mutumin da yake shirme a rayuwa ake masa wa'azi ake mai nasiha ba ne son sakaman mai masa nasiha domin so yake da shi daga fishin ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga mara balale da za a yi da shi da kuma ta goma shi da zai samu yawan tsiyama annabi ya ba mu misali na mutumin da yake tafiya cikin sahara duk wanda ya san sahara aka ce kuma mutum yana tsakiyar ta yana cikin halin tafiya rairayi ne da iya ganinka ba mai fahimtar wannan sosai sai wanda ya yi wato balaguro irin masu zuwa kwatano irin masu zuwa chadi nijar da sauransu da 'yan tafiya libya tun da za a nuno maka su ko da ma a hoto ne ko a tv haka ka ga yanayin irin dazukan wajen to duk wanda ya samu kansa a irin wannan wajen to fa ya shiga sahun la haula wala sai yanda Allah ya dace to yana kan raƙumin yana tafiya raƙumin ya kubce masa ya neme shi ya rasa ya dawo ya saduda tunda ba yanda zai iya yi ya miƙa wuya yana kwance kawai sai gani yayi an dawo mai da raƙumin Allah ya koro raƙumin ya dawo yana farkawa ya tashi firgigi ya damƙi linzamin raƙuminsa don kar ya ƙara guduwa saboda tsabar farin ciki ya ce Allahumma an ta'abdi wa ana rabu Allah kai ne bawa na ni ne Ubangijinka saboda tsabar rudewa da daɗi daɗi na sa ka firgice a kasa gane kanka ka yi nan ka yi nan ka kasa zama saboda daɗi to wannan daɗin da ya rikita shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce to daɗin da Allah yake ji da farin ciki da kai da maraba da kai idan ka tuba ya fi na wannan mutumin akan bacewan dabbarsa da dawowata shi sa Allah ce yuhibbu tawwabin Allah yana san masu yawan tuba kar ka gaji da tuba duk abin da ka aikata na laifi kar ka yi up kace kai kam shi nan, kawo ta ƙari a Allah bai son masu yi wannan shi ya sa yace ce latai asu min rahmatillah kar ku taɓa kuddar tsammani daga rahamar Allah duk yawan laifinka wallahi kar ka ga yawansa abun Allah ba komai ne in har za ka yi tuba tuba ragai kai shi tuba ma gara ɓasar da take ba mutum ba ma a karɓi tuban ba ne kawai a a juya ayyukan da ka daɗe kana yi na zunubi su koma lada shi ne yubaddilullahu yin hasana shi ne wa atbi'i ta hasanata ha? to kawai dai abin da ba a so ka yaudaru da wannan yalwar rahamar da yalwan ta shi ka ce bari ka ta tara zunubai ka ta iskancinka daga ƙarshe sai ka tuba to inda gizo ke saƙar shi ne kana da garantin zuwa lokacin da ka ɗiba wa kanka sai ya yi za ka tuba wannan ɗin kana da garantinsa in kana da garantin ka je kai ta iskanci kai ta sabo to ba ka da garantin kuma ka kai wata biyu wata uku kai minti ɗaya a rayuwarka na gaba ba ka da shi shi yasa in har Allah ya maka gamdakatar aka maka wa'azi ka gamsu to yi maza maza ka tuba in ka tuba fa huwa khairul shine mafi alkhairi wa in tawallaytum in kun juya baya kuma ka ki tuba ka ci gaba da tsiyarka sai Allah yake fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah ku fasani wallahi ba za ku gagara Allah ba abin da kake yi wanda kake jin ana cewa me yin kaza Allah zai masa kaza kuma kai kana yi ba a makan ba karka ɗauka ƙarya aka yi a baya a lokaci ne lokaci ne Allah ya ɗaga maka ƙafa ne ga shin za ka shiga taitayinka da hankalinka ko kuwa za ka ci gaba da tsiyarka sai sanda aka ma kwaf ɗaya kamar yadda fir'auna an yi an yi an masa wa'azi an yi an yi amma ya ki. sai da aka mai kwab ɗayan yasa lokacin kuma yake cewa amantu billazi amana bihi banu isra'il na yadda da allan da banu isra'il suka yadda da shi wa ana minal ne yanzu ya musulunta sai Allah yake al'an da yanzu don haka karka bari sai lokaci ya kure maka ka ce ni fa ma ba wai ban gane ba ne kawai dai abubuwa ne ka san rayuwar nan sai kaza kaza bayan ka ganka a gadon asibiti kana halin haulai ba zai amfani ba don haka ake so ka tuba kafin fitar rai ya zo maka alamun mutuwa su zo maka ka tuba kafin lokaci ya kure maka in ka tuba nan, in baka tuba ba Allah ya barka kana tsiyarka to ba gagararsa sa yi ba lokacin da ya tsara ya kama ka ne bai ba da kulle ajalin kita? kowane ajali da lokacinsa sannan ke wa bashirin da zai faru Ka yi wa waɗanda suka kafurta albishir ashe ana albishir wa mutum wanda yake aikata mummunan abu a masa bishara kamar yadda ake yi wa mutanen kwarai albishir bashirin mu'minin bi anna lahum jannat nan kuma aka ce wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim domin a ma'anan albishir shine sakon da zai ratsa fata ko zai ratsa jiki daga bashara ne bashara shine fatar mutum mana sakon da in ka isar masa ba kunnansa kaɗai ne zai ji ba gangan jikinsa ma za ta ɗauka gaba ɗaya Ke sa mutum yana alkhairi ta zo masa da albishir da wani ta goma shi da aka yi niyan bashi saboda alkhairin da yake yi ko wani aiki da yake kiyayewa mai gidansa ya ga ƙoƙarinsa ya ware wasu alkhairai zai masa aka zo aka masa albishir kaga yadda yake ji sai ka san jin ba irin ji ne na kunne kawai ba to haka mutumin da ya zama mutumin banza yake iya shegensa aka zo aka ce labarinka ya kai gun ogafa don haka ya shirya abin da zai mata to shi ma ka ga yadda jikinsa zai ɗau karkarwa da tsoron haɗuwarsa da ogan to ina ga ogan ogogi shine Allah malikal mulk wanda ya tashi kama ka ba wani cin hanci da zai amfani ba wani dangi da zai amfani ba wani abu da in ka tara zai maka amfani in kuɗi ne da kai a ranar za ka ce ma a an in wani ofis ne wani matsayi wani mulki za ka ce halata an sultaniya in ‘ya'ya ne da sauransu yau malayen fa'umalin wala banu kawai ne yake kawo tsira gobe kiyama aikinka Allah ta sa mu cika da imani Allah ta sa mu cika da ayyuka na gari za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladanka wanda muka yi da kuskure Allah ka yafi mana wannan bara'a da Allah ya ce yayi za mu ji waɗanda kuma suna cikin kafirin amma an ɗaga musu ƙafa. Allah ka nuna mana gobe lafiya. Haza wa sallallahu wa sallama ala nabi Muhammad. Rabbana atina min ajli rahma wa lana min amrina rashada. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم اجعلنا ممن يصومون ما تبقى